وإن قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الوابل الصيب من الكلم الطيب مناتشن الفصل العشرون في الأذكار التي تطرد الشيطان ذكرورا دا إذا متنين سنا قرين شيطان ذكرورا دا أكي قرين شيطان دا زام تاشي وعن زيد بن أسلم أنه ولي معادنا فذكروا كثرة الجن فأمرهم أن يؤذنوا كل وقت ويكثر من ذلك فلم يكونوا يرون بعد ذلك شيئا daga zaidu dan aslam zaidu dan aslam tabi'i eh, yana cikin malaman al-imam malik rahmatullahi alaihi. yana cikin rijal al-muwatta zaidu bin aslam yace annahu waliya ma'adina an ba shi kula da wani bangare wanda akwai ma'adinai in an ce ma'adini shine mineral mineral resources abin da ake samu a ƙasa shi ne ake ce masa ma'adinun ƙwara ɗaya ma'adin shi kuma jam'insa a ƙa'idan musulunci idan mutum ya samu wannan ma'adini ɗin to malamai suna da maganganu a kai eh, wasu suna cewa zai ba da humusi kamar yadda ake ba da na rikazi eh, eh, rikaz shi kuma shine dukiyar da aka samu mutum yana noma a gonarsa sai kawai sai ya buga fatanya kawai sai ya ji wani dan abu kwas kwas kwas sai ya ci gaba da tono kawai sai ga wata katuwar tukunya ce kawai a ciki take da zinari astronomer archaeologist shi su ciyayi suna tsammanin wannan tukunya ta kai shekara dubu daya a kasa to idan abin yi take gonar tashi a cikin gari take garin mutane ce to zai je ya giya ila akwai kakannin waɗanda suka ajiye suna nan kayan su ne idan kuma dajin Allah ne ko to Allah ya bashi abinda da zai shi ne kawai sai ya kasa gida biyar sai ya dauka shi dai sai ya bada sadaka ya kama baitul mali na musulmai shi kuma kashi su kuma kaso hudu duka nashi ne Allah ne ya bashi kaga dare da Allah kan yi bature kenan to da shi ne talaka kullum sai ya je gona kaga mutum yana dukawa da kanshi yana noma akwai damuwa ko kullum mutum su ya duka da kanshi ai akwai matsala ne to haka ma'adin to aka sa shi ya kula da waɗannan ma'adin din shi zai bi don aslam a zakaru kasratul shi kenan sai aka ambaci cewa akwai aljanu da yawa a wajen akwai aljanu da yawa a wajen da ana ganin ana yin wasu abubuwan da suka zama hawari lil adati ada sun saba ma al'ada fa'amarahum an yu'azzinu sai ya umarce su da cewa su rika kiran sallah kulla waqtin kowane lokaci wa yuksiru min zalik sannan kuma su yawaita kiran sallah falam yakunu yarawna ba'da zalika shay'a tun daga wannan lokacin ba su sake ganin wani abu ba aka ci gaba da kiran sallah a da ma ya tabbata a cikin hadisi ya a baya ya faɗa mana cewa kiran sallah na koran shi idan aka kira shi aka kira sallah to shi din da gudu wala hu duratun sai tafi labar kare da zai shaida ga eh, ga bayan Allah ba wanda suke kiran sallah sai an gama kiran sallah sai ya dawo shi ya rika ce ma waɗanda suke zaune kasa tashi ya rika ziga su in asuba ce shi kenan in zafi ake shi ya kunna ma mutum wani AC mai daɗi sai mutum ya ji lokacin ya fi jin daɗin bacci in kuma sanyi ake ce ya kunna mashi wata woma sai ya ji kawai ɗaki ya ɗumi a lokacin ba abin da ya fi jin daɗi kamar bacci in wasu ba lokacin sallah a subahi ba ne sauran lokuta ne eh, suna wasu harkokinsu na duniyanci Shi nan kawai sai ta ziga su ya ce ta su tashi to sai an tare ikama kuma sai sake hugawa da gudu to shine zaka yi an fuzi wasu a lokacin in sun ta an tada ikama sai an tada sai ka ga su rugo da gudu su hau feda to ana nan kuma da an yi takbiratul ihrami an gama iqama saboda al iqamatu adhanu iqama kiran sallah ne to ana yin wannan sai yazo kawai sai da an yi takbiratul ihrami kun sai fara tuno maka wasu abubuwan da ka manta shekaru ko watanni sai ka ce maka ai kaza ne ai kaza ne ai kaza ne daga nan sai ta ɗiban ladan a cikin sallaka ko ya sa kake intifatu sadri ko intifatu basri ko ya sa ka rika waje a zuci tunane tunane ba. wanda manzo sune ya siffanta shi da cewa ikhtilasun yakhtalisu ash-shaytanu min salati ahadikum sani ne shedan yake yi a cikin sallar dayanku. ku sani ai maka tata baka san amma ba a cikin aljihunka to haka shedan yake yi kaga wannan dai asiri ne bala ya kawo shi ko da ba shi ba dai dama akwai hadisi ya tabbatar da cewa shi ana koransa da me ana koransa da kiran sallah sannan nan lafazin aljinnu shi lafazin aljinnu a ammu min lafzi shaitan wa min lafzi iblis ba kowane aljini ake kiransa da iblis ba ba kuma kowane aljini ake ke masa shaitan ba a kaman aljinnu suna ne nasu na jinsi to cikin su akwai asnaf kuma kala kala ne akwai shayatin a cikin su akwai kuma wanda ba shayatin ba amma mu ma a cikin mu akwai shayatin akwai wanda ba shayatin ba ko hmm. to shine wannan an ban labari lokacin da na je wani muka je wani taro wani wani wani mu'tamar wani conference a Ocean State a Ede wata local government Ede biyu ce a Ocean akwai Ede North akwai Ede South ba akwai wani malami da tijin abokin mala abaka gumi ne shi amma ya fi kwarewa abin da ya shafi wa'azin eh, wa'azin kiristoci irin wa'azin majayayya da tattauna da kiristoci yana da makarantar su kasuwa to lokacin da ya fara wa'azin sunna a wannan gari shi kenan sai ya fara samun matsala da mutanensa yana mun gan shi mun zauna da shi baya iya tafiya ma sai dai a rike shi ina jin har yanzu yana da rai ban ji labarin an ce ya rasu ba Ma ya zama dattijo sosai bai iya tafiya bai iya tashi sai dai a rike shi to shi kenan sai ya tafi wajen sarkin garin cewa a bashi fili yana son zai gina makaranta wai suna da wani tsafi ko kuma suna da wani can a bayan gari akwai wani aljani wai ana ganin shi yana zuwa yana irin dai laukaniya din nan da mutane suke yi shi ke nan kuma sai sarkin ya ce ya bashi wajen mutanen garin na jin daɗi wanda ba su san Allah da kiristoci da yan bida suna ta munna a yi sarki ya shi ma sarkin ya yi ne domin a dai can a kashe shi to wallahi da ya je yana zuwa waje ce ya ansa yana zuwa kawai ya tafi wajen ya kira sallah kawai ya shata ya zo ya sa foundation da shi da almajiran shi in ka je tana nan kato makaranta ce ta fi barewa girma ni ma na daidai wani wajen ake ganin aljanan ka kama dariya na ce a ina son a nuna min ne nima in taka wata in gani to ka gani dai ne wannan so da tabbataccen abu ne a sunna ana koran shaidanu da kiran sallah وفي صحيح وفي صحيح مسلم عن عثمان بن عبد العاص رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله آه، عثمان بن عبد العاص رضي الله تعالى عنه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يتشي نفسي يا مأيكن الله إن الشيطان حال بيني وبين صلاتي والله الشيطان كل ينا شامك أنت تقاينا لسلاتا وبين قراءتي يلبسها علي كل ينا فاغ كراتو إنا سورة سبي اسم ربك الأعلى سيما إذا سورة الضحى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى والآخرة خير لك من الأولى شين تلبيس يلبسها علي شين أتحاق لا من kuma wannan lafazin ne wannan lafazin ne yasa babban malami ibn al-jawzi rahmatullahi alaihi ya dauki littafi ya dauki wannan lafazin ya rubuta littafin sai sa musa talbisu iblis mujalladi guda ya kawo yadda shedan ke wasa da zukatan mutane kala kala kowa sai da ya kawo nashi da malamai da jahilai da duk kowa ibn al-jawzi rahmatullahi alaihi yayi kokari a cikin wannan littafi kamar yadda ya saba kowane fanni ya dauka ya rubutu a kansa to sai ya baka sha'awa a ciki فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب manzon su mai ce ai wani shaidan ne sunan shi hanzabu fa iza ahsastahu da ka ji ka fara karatu sai a zuciyarka ka fara jin irin wannan wasu wasin na zuwa maka fata'awwaz billahi minhu ka nemi tsarin Allah daga barin sa fil alaya yasarika salatan ka tofa su uku a bangaren hagunka fa fa'altu zalika fa azhabahu Allah azza wa jalla anni shikenan ko shi ne haka ko shikenan shi Allah ya tafi wannan kan zabu din na daina jin shi ba wasu wasi to shi abin da yake fama da mutane da yawa suke fama da shi yanzu wani ba a cikin sallah ba hatta a rayuwa sai abin ya shafe shi yana da nufin zai yi abu abu ne fa mai amfani amma kuma sai ya zo ya kasa yi dan ya riƙa sa mishi ba abin da zaka yi illa tawizi hmm? ku duba hushi hushi daga dan yake Ku ga mutum yana kukula yana jin haushi daga shi dan ne mai manzo Allah su wasallam ya ce a hadisi muttafaqun alaihi da kuma ashabu sunan duk sun ruwaito shi manzo sama ya ga wani yana kufula yana fushi manzo sama ce ni la a'lamu kalimatan law qalaha la zahaba anhu ma yajid qala a'udhu billahi minash shaitanir rajim la zahaba anhu ma yajid ce wallahi ni na san kalmar da zai faɗe ta da ya faɗe ta wannan haushin da yake ji da wannan kufular da yake za ta tafi za su tafi da ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim to wannan haushin nashi zai tafi abin da shaitan yake so kai in kai fushi shine ka dau mummunan mataki matakin da daga baya kai kanka za ka zo kana da na in ɗanka ne ko ɗalibanka ka guje shi guje wanda kuma da kai za a tafi da shi asibiti sai a riƙa tambaya lafiya me faru da shi sai ka riƙa jan baya ba ka san kai bayani hmm? me ya faru da shi haka shi ke in ma ba kowa a wajen ya fahimci yaron ba zai iya kare tashi ba sai ya ce faɗan su ne abokanan shi yaje suka bibige shi alhali shi ne bibbige shi shi ne abokin nashi so daga kushi shi ɗan ne ke sa shi shi ke nan sai Allah ya tafi yamma da Usman ibn Abdul As radiyallahu anhu wannan abu da yake ji na kokonto so daga wannan shi ne maganin kokonto da mutum ji wani wani a ibada wani sai ya shiga maka bayi sai ya minti 30 yana bawali shi ne da ya miƙe ko sai ji kawai sai ya sake jin kamar bawali ya zubo mishi sai ya sake komawa ya ci gaba da tsugunawa yana zuba ruwa a gaban shi in ya kuma da sai ya sake jin kamar wani abu ya daga shi ɗan ne so yake yi kada mutum ya samu sallah ya daina sallah gabaki ɗaya to kawai maganinsa shine mutum ya sha'udu billahi min shaitanir rajim ga ayoyi nan da yawa na isti'ada wa amara ibn abbas rajulan sannan sajid na abdullahi dan abbas an ruwaito ya umarci wani mutum wajada fi nafsi shay'an min alwaswasati washakki yana ji a ransa cewa yana jin wani abu na waswasi da shakka a cikin zuciyarsa an ya qara'a ya rika karanta huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim yace karanta wannan aya huwa al-awwal Allah shine na farko Allahumma anta al-awwal fa laysa qablaka shay' يا الله كين نفوكو وند باب ونكافر والآخر كما يا الله وأنت الآخر وليس بعدك شيء باين أكما باقوا وجزاء كاري أبا الله والظاهر فن يا الله كين وند فكي سما وليس بعدك شيء باونا أسمانك الظاهر نو وند فكي سما قوة wal batin sannan ya Allah madauki saki kai ne kake fice alaysa dunaka shay bayan kai kuma ba kowa za a bar duniyar nan kai kake za a bari wa huwa bi kulli shay alim kuma Allah madaukakin sarki mai masanin komai ne ce musu ya karanta wannan aya eh, shi ke so da Qur'ani gabaki ɗinsa mai karanta shi ba zai zauna tare da shi dan ba me yasa manzo su ne yace innal bayta alladhi tuqwa inna shayatina inna shaytana yanfiqu min albayt alladhi tuqwa fihi suratul baqara In gidan da ake karanta suratul baqara to shi ba zai zauna a gidan ba in ma ba a karanta su a rika sa kaset na ba ku labarin wani ya zo ya same ni yace wai da daddare sai ya rika jin wai ana bugon bangonsa dididim dididim dididim dididim wai kawai ana ta dukan bangonsa tambaye shi nace masa a su waye suke bugawa shi ma bai san ko suwa ba nace ka taɓa fitowa ka haska yace ai ba zai iya fitowa ya haska ba shi dai yana jin dai mutanen ɓoye ne nace ba wasu mutane a ɓoye sun mutane a fili suke yace to aljanu shi ne shi ana karanta alkur'ani a gidan ce gaskiya da sauki ana sauraron kiɗa ne sosai a gidana na ta shi kenan wannan kiɗan ne da ake sawa a kaset shi ne shige makalkale a cikin bango ka sai can lokacin da kuma kuke son ku natsu to shi nan sai ya taso sai ci gaba da yi ai shaidan ba abin da ya fi so shaidanu ba abin da suka fi so kamar kiɗa in kana sauraron kiɗa to ba abin da mutum ba zai iya yi ba in dai mutum yana sauraron kiɗa to ka sauwaƙe masa duk wani zunubi zai iya aikata shi kaga neman tsafa tare da kira suke kana gani ana lokacin muna yara ana yin boriya wani lokacin a kusa da gidanmu bayan gidanmu lokacin muna zuwa mu je mu kalle yadda ake bori kiɗa ake yin ana bori da yan bori da yan goge ai duk haɗa suke in za a hau mai na da za a hau guda tana to duk shiga baki ɗaya sai an yi kiɗa da kiɗa ake kaga ƙarshe kenan mushrikai kida suke mazinata da kiɗa suke mu'amala duk wani fati da za a yi sai an sa kiɗa kuma fatin nan maza da mata inda za a zo a yi ta shedanci ana fasikanci da kiɗa ake yi to duk wani abu da zaka ga na sabon Allah ne sai an hada shi da kiɗa duk wani abu da zaka ga na sabon Allah ne na baka a sami ka je ka gani sai ka ga an hada shi da kiɗa sai ka ga an hada shi da kiɗa sannan yanzu idan so kake yi mutane su waigo ka to ka ba da wani kiɗa kana ba da kiɗa to shi an waigo yanzu foliyo da aka ta yi aka ce a yi aka ƙi da kiɗa aka koma ana yi ba sai su koma kan kana zaune a gida gigigin gigigin gigigin ana kiɗa shi kenan sai zo su yara su rika sun ga yara sai su rika ba su indomi yara ɗaya ko su rika ba su cakulet da madara shi kenan sai su ɗiga musu a baki duk waɗannan su ne waɗannan abu ومن أعظم ما ينبتئ به شره قراءة المعوذتين wallahi daga cikin mafi girman abin da za a iya tunkuɗe sharrin shedan da shi shine karanta al-mu'awwidatani ne. hu falaki da nashi falaki da nashi wannan falaki da nashi kai da bahaushe yake cewa maganin yan tsunku zai tsunku a wajen bahaushe tsirkuna da ma'ana mai faɗi ba wai tsirku da yan gayu suke cewa yan tsinku ba wani dan tsinku ne a tsinku a wajen bahaushe shine duk wani abu da za a yi a cutar da kai a shiga rayuwa ka sunan shi tsirku wani dan tsinku ne hasada tsinku ce Tsinku. to shine sai shine sai bahaushe sai yanka cewa falaki da nasu maganin yan tsinku. to falaki da nasu nan anasi ne ya gani hatta lokacin da aka ma manzo Allah su sama sihiri ai mala'iku biyu da suka zo yana bacci ɗaya tsaya a kansa ɗaya tsaya a kafan kan akan kan kafarsa ɗaya akan kansa sai ɗayan ya ce innahu maqbubun ya ce sihiri aka masa sai ɗayan ya ce waye masa ya ambaci yahudan da ya ma manzo Allah sama sihiri ya ce a ina ya da faɗi cewa a rijiya kaza ya haɗa da abu kaza da abu kaza da abu kaza ya je ya sa a cikin wannan rijiya yace to yanzu ya za a warware ke nan kusa ya fa kulhuwa alaki da nasi da kulhuwa manzo su ne ya tashi ya shiga cikin ya je cikin gida ya tsaya da iyalansa yana farin ciki cewa da shi Allah madaukakin sarki ya nuna masa abin da ke damun shi na rashin lafiya tun tili saboda haka manzo su ne ce a je wannan rijiya a rufe ta a wata riwaya kuma aka ce aka ciro wannan abu da aka yi aka sa a ne. sahabbai suka ce annabi sama ya ba su izini su kashe wannan bai huda manzo sun ce a'a ba zan yada sharri a tsakanin al'umma ba tunda ni dai Allah ya warkar da ni shikenan shi kuma ya tafi da sharrin sa to kaga falaki da nasu kenan shi yasa ka kalli yadda aka tsara karanta mana ita karanta mana su duk sallah sallah farilla an kai sai ka karanta su a magariba da asuba sai aka ce kai uku uku. sannan aka sa su a cikin azkaru sabahi wal nasa sannan aka sauka cikin azkarun nauyi in mutum zai bacci ya karanta kulhuwa ya karanta falaki da nasi kulhuwa falaki nasi daya shi ya tofa sannan ya shafa a duk inda jikin shi zai sannan ya karanta kulhuwa falaki da nasi ya sake tofawa ya shafa duka jikinsa duk inda zai kul huwa falaki da nasi haka yaran da basu iya iya ba za su iya yi ba a yi musu a shashafa musu kafin su yi bacci ba abin da zai same su din wannan mugun makarcin da waye duk Allah sai ya tsira mutum da shi wannan lokacin tashin mutum lokacin da yake son ya tashi sai Allah ya taimake shi ya tashi a daidai wannan lokacin ba ruwan shi da alam amma a'a mutum bai ma san yadda ya kwanta ba kaga dole matsaloli su ta faruwa wa awwalu safati wa akhirul hashr sannan kuma malam ibnu qayyim yace da awwalu safati akwai hadisi da yazo akan haka amma bai inganta ba cewa ana ana karanta ta dan koran shi dan haka nan wa akhirul hashr haka nan karshen suratul hashr karshen suratul hashr shine eh, shi shine shine wannan sunayen Allah da aka lissafa ayoyin ayoyin asma'ullahi asma'ullahi nan hmm? kun sai shaibul in ba kawo su na kana ta girgiza kai kawo ayoyin mana kai tsallake sai ki yi mace shi ba dubu kuka zama na jimu yawwa ga alimul gaibi wa shahadatin nan ka ne, ka الرحمن rahim

kenan Qur'ani dai ga baki din sa dama yana koran sheda Allah mu da ku ya sa mana katanga karfe da sheda shin nan fa kullum muna tare da shi kuma abokin gaban mu ne saboda haka shi baya bacci do akan akan makirci gare mu saboda kashe mu yawaita Allah ka cire mu ga baki da